danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi assalamu alaikum jama'a barkan ku da warhaka barkan ku da wannan lokaci barkanmu da sake jamewa da ku a cikin littafin taskar a ajali littafi na shida wanda ne shirahi usman ke karanta maku daga marubuci abdulaziz da kin gini a nan tashar hausa nobel tv tasha namba daya a manhajar youtube da ke baɗo da mazgo maku littattafan hausa ba kakkautawa to jama'a a yi mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa idan za a rika sanar da ku da mun ɗora sabon littafi to inda za mu ci gaba sannan a hankali kuma sai ihun nasa ya rikide ya koma kuka idanunsa na zubar da hawaye shabe-shabe a daidai wannan lokaci ne jarumi da rusa ya karanta wata addu'a ya tofa a kan raunin da sarki da ya yi masa sannan ya miƙe tsaye da kan durkusan da ya yi bisa gugobinsa ya goge jini da shi da ke jikin takobinsa a ƙasa cikin yashi sannan ya maida takobin cikin kufenta a idan da yadda sarki da na ce tabbas ka ce gwarzon mayaƙi kuma ga jarumi da ba zan ta da biyu da wani ta'amantawa da kai ba amma ka tafi da yankakken hannunka zuwa birninka idan ka zai iya dinke maka hannun ya koma daidai kamar yadda yake to sai ya yi idan kuma ba zai iya ba to lallai da dungulmin hannu guda za a binne ka cikin kabarinka kamar yadda na yi alkawari haka kenan na da kusa da dukkan ɗaukar duka da kuma shahararka da ta jagantaka a yanzu cikin ƙanƙanin lokaci bisa taimakon ubangiji na ko da faɗin hakan sai jarumi da rus ya karasa inda sarila ke kwance a ƙasa ya sunku ya ɗauke ta ya goya ta a bayansa sannan ya dubi zurina da mujahid ce ku tashi mu shiga cikin kogon dutsen nan mu kwanta domin dukkaninmu muna buƙatar mai jinya amma wancan sarkin mai yankakken hannu a yanzu ya a yanzu ya fi yin buƙatar agajin gaggawa in dai yana son ya rayu dole ne ya gaggauta tsayar da jirin da ke zuba a dangulminsa ko da gama faɗin hakan sai da rusi ya juya ya kunna kai izuwa cikin kokon dutsen goyi da sagila ba tare da tsoron komai ba duk da cewa ko ba su caji kokon dutsen ba sun tafi da lafiyarsa cikin hanzari ya zira da mujahid suka yi yunkura cikin matukar karfin hali suka miƙe tsaye suka rike junan junansu suka taka a zirin na da kafa suka bi da rusa a baya zuwa cikin kokon dutsen sai kule sai bayan kulewar tasu ne sarki da shi ya fara jin jiri kuma ya kama yin layi daga tsaye saboda jininsa da ke zuba nan take ya sake kulma ihu wanda ya fi na farko ƙara da tsokatarwa sannan ya yi sauri ya yaƙi ƙasan rigarsa ya ɗaure dungulmin hannun nasa ya nannaɗe shi don tsaye da jini kawai sai ya ruga zuwa kan dokin dokinsa ya tsalle ɗaya ya haye kan dokin ya zunguri cikin dokin da kafafunsa dokin ya zabure shi da gudu da baya lafiyayyen hannun nasu na rike da yankakken kuma ya ci gaba da kwara da ihu tamkar wanda ake sara a sannan kamar yadda jarumi da rusi ya faɗa haka al'amarin ya kasance wato sai da suka shafe kwanaki bakwai a cikin wannan kokon dutse suna jinya jikinsu amma a cikin kwanaki biyu raunin jarumi da rusu ya warke su mul kalma bai taɓa yi ba sai dai tabo wajen kawai a tsawon kwanakin bakwai a tsawon kwanakin bakwai da rus ne ke tafa faman yin hidima ga sarila domin shi ke bata abinci da baki har koshi sannan ya goge mata mayukan bakin idan za ta kawar da wata bukata sai ya bata wuri ta kawar da bukatar idan ta gama za ta kwala masa kida ya dawo ya dauke ta sace koya ta ya mayar da cikin kokon dutsen abinda ba a yi mata kawai shine sauyin tufafin jikinta wannan ya zirina ce ke yi mata duk da cewa ita ma tana da karaya a kafarta mujahid da ya zirina sun yi matakan mamaki bisa ganin yadda jalibi da rusu ya rinka wani da rike tamkar ɗaya uwarsa ta jini alhalin ita ko kaɗan ba ta son sa a cikin zuciyarta duk tsawon wannan lokaci babu wanda ya ga fuskar da rusi a cikinsu bare ya ga irin kamanninsa ko irin siffar jikinsa ko wanka da rusu zai yi sai ya bar su a cikin kogon dutsen ya nausa can cikin dajin ya yi tafiya mai nisa ya je cikin wata korama wacce ko kuɗi aka bai wa mutum aka ce shige ta ba zai yarda ya shiga ba saboda tana tsakiya waɗansu dogayen tsaunuka ne guda biyu kuma wurin akwai duhu sosai kai da gani ka san cewa ba za a da samun mugayen halittun cikin ruwa ba a wajen ko kuma mugayen baƙaƙen aljanu amma shi gogon naka kai da yake shiga cikin korama ya yi wankansa hankalinsa a kwance dogaransa kawai shine Allah kullum jarumi da rusu ke fita daji ya farauto musu abincin da za su ci wani lokacin sai dai su gaya kaso gada ko barewa wata rana kuma su gaya ya harbo katon tsuntsu haka zai zo ya fige tsuntsun ya gasa shi sannan ya raba naman kaso hudu daidai ya baiwa kowa rabansa sautari rabin nasa ma ko rabinsa baya cinyewa sai ya kara ƙara akan nasarila a ranar kwana bakwai ne da sassafe lokacin da jarumi da rusa ta yi farauta a daji domin ya samu su abin da za su ci sai sagal ta karfin jikinta ya zo har ma ta iya miƙewa zaune da zuriyar da mujahid ko kowannen su dama tun kwanaki biyu suka ji kare da ke cikinsu ya fara warkewa domin suna iya yin komai da kansu yazir na iya dinga karyayyar kafar tata shi kuma mujahid na iya motsa hannunsa ko da mujahid da yazir sai ka sagil ta sami damar iya mikewa zaune da kanta sai sai ka kuma tsanin mamaki cikin murna mujahid da ya ce tabbas da rus dan baiwa ne gashi da karfin damte na gaban kwatance kuma gashi da ilimin likitanci hakika ya ke sarila ki da abin da zaki iya masa a cikin wannan duniya ko da jin wannan batu mujahid ya ce hakika ya ke sarila baki da abin da zaki iya saka masa da shi a cikin wannan duniya jin wannan batu sai sai ta yi murmushin mugunta ta ce ai ko ni ce nake da abin da zan saka masa da shi ba da komai zan saka masa face batulci kuma tukwicin taimakon da ya mini shi ne na kashe shi a lokacin da ya gama aikinsa ya kai min kokon taskar ajali kwalajin wannan batu sai mamaki ya kai hamda da ce ya ke sarila wai shin har yanzu kina nan akan wannan batu na ki duk da ganin gida da rusa yake ci rayukan mu har sau biyu sa'ad da sarila ta ji wannan tambaya sai ta bushe da ya mugunta a kan wani ta ce ni ga ta ce ni ba a rene ni cikin sanin menene halarci ba ban san wani abu wai shi tausayi ba ko jin kai abin da sani kawai shine sara da sukan sassan jikin bil'adama ko aljan wannan shine makaranta ta daukar rai ko shine babban darasin da na fi kwarewa a kansa babu abin da nake so a cikin duniya sama da kuɗi da mulki buri na kawai shi ne da ina sarrafa komai da kowa a kan tafin hannuna kamar yadda ake sarrafa waina kan kaskan tukunya kwalajin wannan batu sai ya jingata jinjina kai ta ce ai kuwa in dai haka ne ni ma cin amana ta ki yi kuma ki yaudare ni kuma ki ci amana yayin da muka sa kokan taskar ajali sarki da ta yi ɗan guntun ba mai ce shin kin manta ne cewa na rantse da darajar iyayena ba zan ba zan miki akan wannan ba zan bi ki akan wannan dukiya zai ta ce hin hmm, ai wanda duk bai ga mutuncin iyayen wani ba to ba zai ga nasa ba ta yaya ma za ki yi rantsuwa da iyayenki waɗanda baki san su ba baki ma taɓa ganin su ba ki zaton cewa zan gaji da rantsuwar taki aini kawai yanzu lokaci nake jira domin na ƙarshen tika tiki har sabila ta buɗe baki ta cewa wani abu sai mu ta ganin fashin ta ya dubi da cikin alamun kare zuciya rami na dama ya ce ki gafarce ni ya ke yazirina ki sani cewa na yi miki wani laifi guda ɗaya ko da jin haka sai zina ta zube cikin alamun matakan mamaki ta ce wani irin laifi kai mini ya ta ce a bayan na yi miki karya guda daya na ce ni ne ɗan baiwar da zai kare ki daga dukkan abin cutarwa to lallai ba ni bane wannan ɗan baiwar jarumi da ne tun daga shi har sau biyu ko in ce sau uku rayuwar ki na shiga cikin mugun hali amma na kasa tar da ke sai da rusne ko tar da ke da jin haka sai ya zina ta yi murmushi ta ce ai ni ma na ga zahiri da idanuna kuma na gamsu cewa jarumi da rusu ɗan baiwar da zai kautar da rayuwarmu gaba ɗayan da zai kuma da rayuwar gaba ɗayan jama'ar da ke wannan nahiya tamu ba wai rayuwa ta bane kaɗai ko da jin haka sai sakila ta daka wani tsawa ta ce kina nufin kenan za ki mika wuya a gare ci karfi addinin sa kafin ya ta ce wani abu sai ka jarumi da rusi ya shigo cikin kokon dutsen da kai ta katuwar balewa ka faɗa sa kawai sai ya dube sai ce ku gafarce ni yau na dan jima a cikin daji ban dawo da wuri ba gashi na banku a cikin yunwa sharaf sai mu da ce haba ya kai jarumin jarumai yi mu ne ya kamata mu nemi gafarar katin da mun bakka da wahalar jinyar mu a cikin kogon dutse har tsawon kwanaki bakwai da rusu ya murmushi ya ce bari na yi sauri na gyara mana naman bare wannan mu yi kalaci domin mu tashi mu kimtsa tun da yau ne ranar cigaba da fiyan mu kamar yadda muka tsara nan take da rusu ya fede bare wannan ya gyara komai a jikinta sannan ya haɗa wuta ya fara gasawa a daidai wannan lokaci ne da bisa ya mata sannu sandan ya ce ina taya ki murna bisa samun sarkin jikin da kika yi a yau ga shi hakkin iya tashi zaune maimakon sagil ta dube cikin fara'a ta yi masa godiya sai kawai ta mutu ke fuska kuma ta daka masa hara ta kawai da kai ba tare ta ce kufan ba al'amarin da ya bata kafakan tara zai kenan ya ji kamar ya tashi ya rufe sagil da duka domin ji ya yi kamar shi ta wulakanta amma sai ya basar shi kuwa da rusi sai ya murmushi kawai ya kawai da kansa ya ci da aikin gasan barewar a cikin abin da bai fi sa'a guda ba su jarumi da rusu sun kammala buɗe baki sannan take suka haɗa kayan suka gama shiri tsaf aka ɗora ya zirgin da sarila akan dokin da rusi mujahid da darusu ko sai suka wuce gaba a ƙasa darusi na rike na rike da linzamin dokin suka rasa cikin daji sai da suka shafe kwana tara suna ratsa cikin dazuzzuka su su kwana nan su tashi can ba tare da sun haɗu da wani mugun abu ba duk tsawon wannan lokaci ko bai su sagila suke bukata sai an tsaya an yi musu kuma duk tsawon tafiyar da za a yi da rusu bai taɓa cewa ya gaji ba ko kuma ya ce a tsaya a yi wata bukata komai wahalar abu kuma ko da babu shi a kusa sai da rusiya ba zama ya je ya nemo duk da wai ne da rusiya ya saba yi wa sarila bai fasa ba duk da cewa wani lokacin ma tana kyagarsa tana yi masa wulakanci iri-iri a ranar kwana tara ne suka yada zango a wani dogon daji mai yawan sarkuki a wannan lokaci rana ta fata magariba ta doso kai kuma a sannan a sannan sagila ta jo karfin jikinta sosai da kanta ma ta sauko daga kan dokin kawai sai gani aka yi ta zaga takobi ta kama tsalle-tsalle tana kai wa iska sara da suka wato ta rinka baiwa kanta horon yaki nan mu mujahid da ya na sai kula mata idanu cikin matakan mamaki shi kuwa da rusi sai ya sauke jakar sa daga bayan sa ya fito tanti ya fara aikin kafa cikin sauri mujahid ya zo ya taya da rusi aikin inda ya dube shi ya ce ya kai abokina menene dalilin da yasa ka yanke hukuncin biya da zango a nan ko wannan tambaya sai da rusu ya ajiyar zuciya kuma ya bude baki cikin kalaman murya yadda sai na ba za su ci magana su bai ce dajin da ke gaban mu kaɗan mugun daji ne akwai wata babbar rundunar ta yan fashi a cikinsa kuma sun ɗana mana mugayen tarkuna na kama mutane yadda komai yawan ayari ba su isa su iya tsallakewa ba adadin yan fashin ya kai dubu arba'in kuma lukakulan mayaka ne na gaban kwatance idan mu kuskure muka shiga cikin sansaninsu da wannan duhu za su iya cutar da mu saukin ta ba na san duk irin tilkun da suka kanawa kuma na san sirrin dajin kada ka gaya wa sarila wannan batu saboda na fi son sai tura ta kai bango sun gane muhimmanci na da amfani na da kuma gaskiya ta sarila ta fi kowa ƙi na a cikin ku kuma na san idan har na kai ku har can kokon taskar adali sai ta yi yunkurin kashe ni jin wannan batu sai mamaki ya taimake ya mujar da ce ya kai ka san wannan al'amari tabbas abin da ka faɗa ne a cikin zuciyar sarila har ma furuci ta yi akan za ta aikata hakan Darus ya ce Ubangiji na yakan sanar da ni abubuwa da dama a cikin mafarki na walau na tsiya ko na arziki hatta fafata wadda ne da sarki da mulash a can kofar kogon dutsen nan sai da aka nuna min duk abin da zai faru amma saboda na yi imani da Ubangijin na ɗari bisa ɗari ban fasa yin komai ba kuma hatta mutuwa ba na tsoronta akan wannan tafarki yanke kai bare wani bil adama tun da na san cewa akan gaskiya nake ka daina damuwa akan duk irin wulakancin da sakila za ta yi mini game da wulakanta ina mai tabbatar maka cewa sai ta yana damar duk abubuwan da ke yi mini a nan gaba kuma akwai wani babban dalili da ya sa komai za ta yi mini ba zan damu ba ko da jin haka sai mamaki ya sake tunanin kai mu da ce menene wannan babban dalili kuwa da rusu ya ce ka yi hakuri za ka ga komai da idanunka ka sani cewa da zaren mun gama da gandare dan fashin da ke gaban mu tafiyar sa a ɗaya kacal za mu yi gaske wani babban gari wai shi birnin zamlas? ko da jin wannan batu sai mu ja da kamar tsarin mamaki ya dubi Butarus cikin alamun kaduwa da rashin yadda ya ce ai ko yadda na sami labari shine daga can birnin mu zuwa wannan birnin da kake faɗa tafiya ce ta akalla kwanaki casa'in ta yaya za ka ce muna dab da gaskar alhalin gaba ɗaya kwanan mu goma sha shida ƙarshen gida sa'ad da jarumi da rusa ya ji wannan batu sai ya murmushi ya ce ai abin da ka sani ba shine ina roƙon ubangiji na ne yana gajarce mana tafiyar wata uku a cikin sati biyu saboda haka da izinin ubangijin nawa ina sa ran cewa za mu isa kogon taskar adali a cikin sati sati shida maimakon watanni bakwai zuwa tara kada ka gaya wa sarila wannan sirri wannan amana ce a tsakaninmu kwarajin wannan batu sai mu ja da kai ya ce lalle kuwa za ka same da mai rike amanarka bayan su jarumi da rusa sun gama kafa tanti sai suka yi wa sagira da izinin su a ciki su kuma suka fito wajen tantin suka kunna wuta suka zauna suna jin ɗumi suna hira amma sai bayan da rusi ya kawata da sallarsa ta magariba izinin da sarila kuwa kowace suna zaune a kan shimfidar tana cire gobe gasashen naman bare wanda suka yi guziri a wannan lokaci ne da ta dubi sagal ta ce ni fa gaskiya sanyi nake ji sosai saboda haka waje zan fita na zauna tare da su mujahid na sha dubin wutar da suka kunna ko da jin haka sai sai dan wata ke fuska ta ce in dai sanyi ke ji ai ba sai kin yi dimin wuta ba a waje za ki iya yin maganin sa kowace kwanta ki lallaba da bargon ki mana ke dai kawai ki ce kina son ki je ki ta kallon fuskar mujahid da zina ta yi murmushi ta ce amma dai baki mini adalci bai dan jika faɗa haka tunda dai ni dai ban ga wani kuskure ba dan zuciyar wani ta kamu da azabar son wani to wai shin ma me yasa kike yin kishi da ni akan mujahid amsa ita ce ke ma kin kamu son sa kuma hujja ta ita ce kin samu damar kashe kuma hujja ta ita ce kin samu damar kashe shi a baya har sau biyu amma sai kika ki kashe shi a lokacin da kike nema na ruwa a dallo domin ki kashe ni ki raba ni sayar da ke hannuna sharaf sai sigar ta tattara numfashin ya zira ce ke ma'ajiya batun soyayya yanzu saboda ita soyayya ba ta samun kafuwa sosai face ana cikin nishadi da kwanciyar hankali ki tashi ki je ki duk abin da kike sanyi daga yau ba zan sake sa miki ido ba ko da gama faɗin hakan sai su ta kwanta a kan shimfiɗar ta jabar gunta ta lalbe jikinta ko da ganin haka sai jikin na yi sanyi ta kasa miƙewa ta fita waje don haka ita ma sai ta kwanta ta jabar go kashe gari da sassafe suka tashi duk su hudun suka yi shiri suka nausa cikin daji ana fara yin tafiyar ne mu jari ya tsaya dab da wuri suka rinka tafiya kafada da kafada bai yadda ya gusa daga kusa da shi ba ko da ganin haka sai sakandar bai ta ce wacce wacce ke gabanta akan doki guda da suke zaune taka ta yi mata rada a kunta ce ya ke yar uwata ina mai tabbatar muke cewa lallai akwai wani mugun abu a kan wannan hanyar da muka biyo amma mujahid ya san da hakan bai sanar da mu ba cikin mamaki ya zai ta ce yaya aka yi kika san da hakan ko kuwa a cikin madubin tsafin jiki a cikin madubin tsafin jiki ka gani sakil ta numfasa ce ai tun da na ga ranar da ne yi gumuru da jarumi da rusi sai komai na tsafi na yayi rauni shin baki lura da yadda mu ya kasance bane tun da muka buru kokon dutsen nan ba koyaushe yana dab da jarumi da rusi ya ki yadda ya nisanta da shi duk yadda aka yi ya gaya mata sirrin dajin da muka dosa abin da na fuskanta shine zuciyar mu mujahid ta fara karkata zuwa yin imani da addinin da rusi shi ma da rusi ya fahimci haka shi ya sake kokarin kula da shi gami da bashi kariya mu kuwa ya ban da halin mu da da mu da kuma abin dogaranmu kwarajin wannan batu sai hankalin ya da na dugunzuma ainihin domin ta fahimci cewa babu wanda ya san irin iyakar wahalar da za su sha a cikin wannan tafiya abin da zai hana su shan wuya kuwa abu ɗaya ne kuma ba komai ne face karɓar addinin jarumi da rusi idan ya na zuciyar talawa take yi kan haka a duk sa'ad da ta nuna irin wahalar da mahaifinta ya sha kafin ya hada wannan sihiri ta suka ajali da yadda ya shafe shekaru masu yawa yana tara dukiyar sai ta ga cewa lallai ba za ta iya hakura ba da mallakata don cika burin mahaifin nata a can wani bangaren da na ta kuwa ta fara gamsuwa da cewa addinin da rusi shine addinin gaskiya tun daga shi ya yi abubuwan al'adabin da babu wani jarumi ko matsafi da ya taɓa yin kamar su abu na uku da ta bashi a can karkashin ganta shine duk yadda za ta yi sai ta tabbatar da cewa ita kadai ce za ta mori wannan dukiya ta mahaifinta saboda ta fi kowa cancanta da hakan duk lokacin da ta kalli fuskar gida sai ta kakka kamar bakin kumurcin maciji ta kalla mai shirin kawo ƙarshen rayuwarta ko da ƙara nutsuwa cikin wannan daji sai sagila da yazgina suka ɗora hannayensu kan kufar ta kubbansu kuma suka dinga kallon samansu da ƙasansu da kuma gaba da bayansu ko daga nan haka sai da rusiya domin mujahid absata cikin karamar ya ce shin ka bayyana sirrin wannan daji ne ga sarila mujahid ya kada kai da sauri ya ce na rantse da girman iyayena ban gaya musu komai ba sai dai kawai idan jikinsu ne ba su ko kuma suna zargi da rusiya jinjina kai ya ce tabbas jikinsu ne ba su cewa mun zo waje mai hadari abin da nake so da kai shi ne lallai ka ci gaba da nanika ta kakka bari a sami tazara a tsakaninmu da kai wacce ta kai taku uku ko da jin haka sai mu ja da gida kai ya ce zan lura da hakan tafiyar rabin sa'a na cika sai ga su jarabi da ruru sun iso wani katon fili mai tsananin tsawo da faɗin gaske wanda za a iya kiransa da suna kare gudunka babu ko bishiya guda ɗaya a wajen kuma babu wani katon dutse ko tsauni sai ƙananan duwatsun wuta waɗanda aka shimfiɗa su a ƙasa tamkar dama ado aka yi da su a wajen iya hangen mutum ba zai gano ƙarshen wannan daji ba kwatsam sai su jarumi da rusa ga waɗansu gungun 'yan fashe suna fitowa ta gabas da yamma kudu da arewa su da yawa ba adadi tamkar gaba ɗaya mutanen duniyar ne suka fito su dai waɗannan 'yan fashi sun kasance arnan daji babu komai a jikinsu face walkin fata ƙafafuwansu babu takalmi amma kowanne suna dauke da mugayen makaman yaƙi a jikinsa irin wanda idanu ba su saba gani ba sun kasance girda-girda wato manya-manya ga tsawo kuma ga kauri kuma duk jikinsu a murɗe yake cike da kwanciyar tarin jijiyoyi kai da gani su cewa lallai sun sami horon yaƙi kafin cikai waɗansu daƙiƙu tuni waɗannan arnin dajin sun yi wasu jarumi da wasu ƙawanya ko da ganin waɗannan 'yan fashi sai ya zirina da mujahid suka firgita ainu ita kuwa sangila ko gezo ba ta yi ba jarumi da zuwa kuwa sai ya ci da tafiya abin sai da tafi cikin 'yan fashin ba tare da shakka komai ba mujahid na bai da shi dab da dab ko da ya iso dab da 'yan fashin sai suka dare suka ba su hanya ba tare da ɗayansu ya yi wani yunkuri ba na kawo musu hari ko da ganin haka sai ya zirina ta tsikari bayan sai ta ce masa ta ce maza mana kibi bayan su jarumi da rusu domin mu samu albarkacinsa kada su yaƙe mu ko da jin haka sai sigar ta waigo ta duka wa na har ce da ita ai idan muka bi shi a baya da sauri mun nuna cewa mun yi imani da addinin sa kenan ko mun tsokata kada yawan waɗannan ƙarnin daji su tsoratar da ke kin manta ne da irin ƙararin jagantaka ta da kuma ƙarfin sihirin zafi na ai waɗannan ba ba ne zan iya da su cikin tsananin fushi yanzu ta daga murya ta ce ina jagantakar taki da ƙarfin sihirin da ƙarfin tsafin naki a lokacin da muka yi da aljamal bisa me yasa ce ka saka atar kanki a hannunta in ba zan jarumi da wusa ba da tarkin da shekawa ban zau ki sani cewa ni na san jarumi da rusi ba zai bari a kashe mu ba a nan amma abin da ba na so shine wahala kicina tuna da yarjejeniyar da muka yi a baya ta 'yan kwanaki mun sha wahala sosai shin yanzu ma so kike mu sha wata wahalar a daidai wannan lokaci ne da rusi da mujahid suka ga ficewa daga cikin aron daji ya zama cewa banda kallon kallo babu abin da ya kara tsakanin su ko da mujahid da rusi suka koma gefe da sai suka tsaya cak suka zuba idanu su ga yadda suka ga za su zo su wuce ta tsakiyar 'yan fashin kamar yadda su ma suka wuce nan fasa gida daga zinar su daga wani abin mamaki domin shugaban yan fashin ne zo gaban jarumi da rusu ya rusu na kwashi gaisuwa sannan suka yi maganganu suna gama tattaunawa sai shugaban yan fashin ya dawo cikin yan uwansa sannan ya fuskanci sarila wanda ke fisa doki a lokacin da shawarar yaran na suka toshe hanyar da su mujahid suka rada suka wuce kawai sai sakil ta dubi yarinyar ta ce ba kya da wani zaɓi wanda ya fi ki taya ni a waɗannan 'yan fashi domin mu kutsa da cikinsu da ƙarfin tsiya mu isa inda su jadaru suke tsaye yana bai tabbatar muke cewa ba za mu iya ƙara da waɗannan mutane ba don haka kawai mu tsayar da hankalin mu wajen kutsa da su da ƙarfin tsiya har mu wuce ko daga faɗin haka sai da ta zagaye takobinta ta da uban ihu hatta shugaban 'yan fashin wanda babu kamar sa a girma ƙaurji na ƙera sarauki sai da hantar cikinsa ta kaɗa sakamakon jin wannan mugun ego na sarila ita ma yanzu sai ta zagata da takobin a lokacin da sarila ta sakar wa dokin ta linzami ta nufi tsakiyar yan fashin aiko sai shugaban yan fashin da dukkanin yaran na suka zogo da gudu zuwa kansu kai ka ce ɓeraye ne guda biyu aka ajiye a gaban miliyoyin maguna ba ma su da zirgina ba hatta dokin nasu idan waɗannan 'yan fashi suka dasa masu wawa fiye da kaso taka cikin goman su ba za su sami da tsoka guda ba ko da ya rage shawara mai fita ko biyar ba a yi mugun wani tsakanin yan fashin da sarila sai shugaban yan fashin ya dako tsalle sama yana rike da wani dogon mashi ya kawo sarila suka a kirji cikin bakin zafin na sai ta kade mashin da takobin hannunta ita ma ta daga tsalle sama ta daga daga kan dokin ta doki kirjin shugaban yan fashin da kafar ta guda da kafar ta guda ya yi baya baya taga taga har ta uku ya tsaya kyam a lokacin da sagir ta yi wata irin fanka a sama tamkar an munza katantanwa tamkar an ta tare hare-haren da da suke kawo mata na saga da su kuma ta mai da martani ita ma yadrina kuwa da ke zaune a bayan dokin haka ta shiga kara hare-haren 'yan fashin tana mai da martani nan fa wuri ya mutse aka tsime da masifaffen yaki hatta jarumi da wuri sun yi matakan burge su bisa jarantakar da suka nuna yanzu domin ba su taɓa cewa za su iya yin hakan ba amma ya tambaye ta shine za su jure wannan bakin har tabin har zuwa wani dogon lokaci guwa abin fatan shine allah ya sa kada su karkon kifi ana fara wannan gumuzu sai su ta dinga kusa ta cikin dajin da dokin da dokin nasu da karfin ya ta bankin tana karawa gaba sai dai ga maza na zubewa kasu tamkar ana sassabe a gona amma abin haushin kuma abin tashin hankali shine sara da sukan da suke da yanzu ke yi wa ƙarnin dajin baya tasiri a jikinsu duk sa'ad da kubban sai a jikin aron dajin sai dai ka ji kara na tashi tamkar haɗuwar karfe da karfe da zarar sun banki 'yan fashin da doki ko da karfin naushi sun zube kasa sai su ga sun da ɗaya zumbur sun cewa da artaba ba tare da alamar sun jika da ba da zarar dokin su ta hirla ya kai tsakiyar 'yan fashin sai kuma a ga an dawo da shi bayan can farko da karfin tsiya sai da aka yi haka har sau uku ba tare da sun sami nasara ko da kashe mutum ɗaya ba daga cikin 'yan fashin kuma 'yan Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi.